Bayan shafe makonni ko watanni da dama ana fafata shari'u a gaban kotunan sauraron zaben tun bayan kammala zaɓuka a watannin Fabrairu da Maris na bana. Yanzu haka alƙalan kotunan ne ke fitar da hukunce-hukuncen shari'un la'akari da yadda lokacin da doka ta shata musu ya taho gangara. A jihar Kano jam'iyyar NNPP mai rike da gwamnati a jihar ta yi rashin kujerun majalisar wakilai guda uku biyu daga ciki saboda matsalar takardun kammala makaranta yayin da guda kuma saboda rashin aje aiki bisa tanadin doka kafin shiga zaɓe. A don haka kotun ta umarci hukumar zaɓe ta ba da shaidar cin zaɓe ga 'ya'yan jam'iyyar APC da suka kalubalanci zaɓen a gabanta. Honorable Musa Ilyas Kwankwaso daga mazaɓar kura madobi da garin Malam na cikin 'yan takarar jam'iyyar ta APC da suka samu nasara a kotun. na kan faɗa cewar da Allah muka dogara kuma ba mu da wani ƙarfi sai shi amma da nake so in ce shi ne idan Allah ya kai ni area da na fito ta harka ce ta noman rani da damuna za mu yi ƙoƙari mu ga cewar duk abin da za mu an inganta noma na zamani wanda za mu samu abubuwa da za a taimaka musu ko mai girma shugaban ƙasa ina da wannan ƙudurin akan harkar noma Sai dai Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso da ke zaman mai baiwa gwamnan Kano shawara a kan harkokin siyasa ya ce za su ɗaukaka ƙara. Ina so na ƙarfafawa magoya baya gwiwa su kwantar da hankalinsu. Kotu matakin farko ta irin hukuncin da ta ga za ta iya yi. Kujerunmu da aka taɓa irin su tarauni, madobi da kumbotso, muna fatan kotu ta gaba, insha Allah za ta dawo mana da kujerunmu. A jihar Sokoto kuma kotun kararrakin zaben ce ta kwace kujerar majalisar dokoki ta jihar daga hannun jam'iyyar PDP zuwa APC saboda matsalar takardun karatu. Yayin da a jihar Katsina PDP ta rasa 'yan majalisar wakilai guda biyu duka bisa wannan batu na kuskuren kammala takardun makaranta. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malamin kimiyyar siyasar a Jami'ar Bayero ta Kano, ya fayyace wasu daga cikin dalilan da kan sanya 'yan siyasa ke irin wannan kasassaba. Ba zan yi mamaki ba idan duka da masu matsalar takardar shaidar karatu da masu matsalar ajiye aiki a kan lokaci idan duk watakila rashawa ce take ratsawa suna ganin inda sun bada wani abu za a yi musu 'yan dabaru kai hatta ma tsatsube-tsatsube da suka yi yawa tsakanin wasu daga cikin 'yan siyasa ba zan yi mamaki ba idan watakila waɗansu sun je wajen wani bokan ya ce musu ba komai akwai aikin da za a yi a rufe ido ba za a ga wannan kuskuren nasu ba to amma duk in an dunkule za ka ga ɗin cewar ajiye ya kamata guri ɗaya a dinka ganin a siyasa babu zancen ya kamata kai kawai da abin da za ka yi ka samu biyan bukata babu tsoron Allah babu jin kunyar duniya ba jin kunyar lahira wannan batu na amfani da takardun bogi ko karya ka'idojin ƙasa yayin shiga zaɓe na cikin abubuwan da 'yan takarar shugabancin Najeriya na PDP da LP wato Alhaji Atiku Abubakar da Peter Obi suke kalubalantar zaben shugaba Bola Ahmad Tinubu a gaban kuliya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.